sannan kuma Allah ka yi salati ga annabin tsira Muhammad da iyalan gidansa tsarkaka waɗanda shiriyar al'umma ba ta kasancewa sai gare su ah, insha Allah ta'ala yau za mu fara bayani ko kuma muna so za mu yi magana akan wata shaksiya daga cikin shaksiya da ake nasabta ta ga musulunci wadda ba shaksiyar kowa ba ce ba sai shaksiyar wani malami mashhuri wanda aka fi sani da ibn taymiya kasancewar an samu tanabubat a cikin ra'ayoyin malamai akan ita wannan shaksiya din wasu daga cikin malamai kamar su zahabi sun tafi ga cewa shaksiya ce saliha tana da ilimi wanda jadiratun bil sannan kuma akwai wata sha'awa wani ra'ayin da yake cewa wannan shaksiya ce fasida wadda duk wanda ya bi ta zai koma ne zuwa ga halaka to a nan wajen ba za mu bi ra'ayin kowanne daga cikin wayannan malaman ba dole sai mun yi amfani da hujjoji wato mun duba hujjojin kowane bangare daga cikin bangarori kafin mu yi hukunci akan ita wannan shaksiya din sannan kuma ba iya kawai hujjojin nasu za mu duba ba za mu duba ita kanta shaksiyar mu ga ah, ta hanyar athar ɗinta mu ga wato mai tabbatar da shi ga al'umma don sanin aƙidarta don sanin wato menene yake ne a cikinta to shi dai ibnu taymiya shine taqiyuddin abul abbas ibnu ahmad ibnu abdul halim ibnu abdul salam ibnu ja'far ibnu khidr wannan shine ibnu taymiya ta hanyar nasara wato ya kasance a sirsirsa tana koma zuwa ga khidr so ibn taymiya a ƙabilarsa wato daga cikin malamai ba a samu wanda ya nasabta shi daga cikin ɗaya daga cikin ƙaba'in na larabawa ba wato duk malamai in sun zo ba sa nasabta shi daga cikin malaman na larabawa sai dai shi ibn taymiya ya kasance ya fito ne daga gida wanda yake gida ne wato yana daga cikin undodi na gidan hanabila wato ya kasance ya fito daga gidan da suke ah, jagorantar mazhaba ta hambaliya wannan shine ibn taimiya a takaice kuma an haife shi a harran sannan kuma ya mutu a dimashika ah, sannan kuma ibn taimiya ah, ya kasance shaksiya ce da ya yi wato wanda ya yi rubutu da yawa a cikin aƙidojin musulunci ya yi magana akan wato sifofin Allah subhanahu wa ta'ala af'alihi da dai sauran abubuwan da suke ta'allabuwa da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya yi ta'arrudi ga wasu abubuwa kamar aƙidar eh, kamar mutum masana akan ahlul bait alaihi salam ta yaya mutum zai riko da su sannan kuma ya yi magana akan wane ne imamu ali alayhi salam wane ne imamu duka za mu zo insha Allah ta'ala to a nan wajen ibn taymiya an tuhume shi da abubuwa daban-daban to a nan wajen kasancewar wannan abubuwan da aka tuhume su da su abubuwa ne na tuhuma dole ne kasance mun yi amfani da hujja wato mun duba athar din shi mun duba littattafansa da abubuwan da ya rubuta na maganganu don mu gane cewa shin abubuwan nan da ake nasabtawa gare shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba kafin mu hukunci akan ita wannan shaksiya din shin wannan shaksiyar ya kamata a bita ne ko kuma bai kamata a bita ba tun da dai sai mun duba athar ɗin shi ne mu ga cancanta shi da bi ko kuma rashin cancanta shi to da farko dai kamar yadda kowa ya sani cewa imamu ali wato ali ibn abi talib ya kasance daga cikin manya-manyan sabbin manzan Allah a wajen bangaren shi'a suna cewa shi ne khalifan manzan Allah ɓangaren sunna na farko su kuma ɓangaren sunna ahal sunna waɗanda suke sanya kansu ahal sunna duk da cewa su shi'a su ne asalin ahal sunna amma da 'yan ahal sunna waɗanda suka fi shahara yanzu da sunan ahal sunna suna cewa imamu ali salam ya kasance khalifan manzan Allah ne na hudu to a nan wajen sai mu duba menene wato nazarin ibn taymiya akan imamu ali alayhi salam shin yana ganin cewa imamu ali khalifa ne na manzon Allah na hudu ko kuma baya gani kamar yadda ammatu sunna suka tafi gare shi to anan wajen mu duba littafin ibn taymiya minhaj sunna mujalladi na hudu shafi na 300 na 530 yana cewa ibn taymiya kenan yana cewa anna aliyan qatala nufus ala ta'atihi wa kana muridan lil'ulu ulu fil ard wal fasad wa hadha hal fir'aun abin da yake faɗa a hausan a harshen hausa shine imam ali ya ya kashe rayuka da yawa saboda imam ali kamar yadda muka sani cewa ya fito yaƙin jamal ya fito yaƙin suffin ya fito na haurawan ya kuna dai da yawa to ibn taymiya yi duba ga wannan fitowar da imam ali na dukkan yakunan da ya fito ya ce imam ali ya kashe rayuka da yawa sannan kuma dalilin kashe dalilin da yasa imam ali ya kashe rayuka da yawa ba komai bane ba sai san girma a doron ƙasa sannan kuma yana neman fasadi wato yana so ya ce imam ali fasidi ne sannan kuma yana cewa a minhajus sunna din yana cewa laisa alaina an nubaya ajizan anil adli alaina wala tarikan lahu ba wajibi bane gare mu mi biyayya ga wanda ya kasance wato wato ba zai iya aikata adalci ba sannan kuma ba zai iya barin adalci ba wato ajiz ne wato wanda